وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار to kamar yadda Allah ya yanke hukuncin hallakarwa ga al'ummomin can gaba ɗaya haka kalmar ubangijinka ya kai manzo ta tabbata akan kafirai cewa su ‘yan wuta ne